yace نرجو زيادة الإباه من min an الغسل للمورد وما الدليل من wa والسلام وينا as قارن بياني wa yana son ƙarin bayani menene dalilin da yasa aka ce ya halatta in mutum ya ce yana ihrami yana aikin hajji ya halatta wanka wai menene dalili akan haka menene dalili akan harin haka in mutum ya saki matarsa su uku ai babu aure kuma tsakanin sai in tayi wani aure in mace na azumin kafara sai haila ya zo mata wannan azumi sai ta tsaya in lokacin da jini ya dauke sai ta ci gaba wannan ya zama ke kenan wata ta tambaya cewa tana son a bata ai mata fatawa takan tambayi yan uwanta yayyanta kuɗi ta biya bukata bukatun da za ta yi da su kuɗin in ta faɗa musu ba shi ba za su ba ta ba sai ka ce ga abin da za ta yi in ta ba suka ka ba ta kuɗin sai ta yi amma abin da take na alheri ne ba mutu bane ya halatta ki wannan kuɗin ba haram bane ya yace malam ai bayani akan aure da wuri saboda wayansu suna mutum haka ina ka ne ake nufi da yin aure a wuri duk sa'an da ya ta kai lokacin da ta balaga ta kai aure ya halatta auren da ita ba wanda yake mutunta haka sai saboda samun dama a ci gaba da karatu shine sa suke faɗar wannan abuwa tarihin sahabbai in Allah ya za zo ana karanta su sinima da suke bata mutane wannan ba abu ne da za a sai ai magana a kai ba abin da yake kowa yana kallo kowa ya sani ba sai an bata lokaci ba a kai ce ai masa addu'a Allah ya sa ya samu shiga makarantar jami'a islamiyya kuma Allah ya gafarta masa iyayensa alhaqqa Allahu bil jami'a wa ghafara liwalidayka wai mutum biyu suna iya hada kuɗi su sai rago su layya za a zo a yi bayani wai mutum yana mutum ne ya yi niyyar azumin nafila yana cikin yi sai wata lamura ta same shi yayi daya sauran yayi niyyar yin azumin nafila guda uku sai ya fara da ya ɗaya sai wata lamura ta same shi sai bai samu ya ci gaba da azumin ba wai in ya samu kuma zai sake a'a eh kana samun lafiya sai ka ci gaba da ne dama yi niyyar yin nafila ne wanda yake azumin nafila aka ce ya zama sarkin kansa kenan ya ga dama ya ci gaba ya ga dama ya sha balle kuma larura ta zo ta same ka in ka samu lafiya sai ka ci gaba da azumin ka rana fila an ko ka iya kai ba babu komai wai mace ce take ciwo ba ta iya azumi kuma ana bin ta bashin azumi tana da rashin lafiya larura da ba za ta iya yin azumi ba har shekara kuma ta sake kewayewa azumi ya sake ki dawowa ba ta biya wancan ba kuma ba ta ciyar ba don ba ta san hukuncin ciyarwa ba yaya za ta yi to rashin lafiya ya kasu kashe biyu in rashin lafiya ne da za a samu lafiya to sai a yi hakuri har duk sa'an da aka samu lafiya sai a biya in kuma wannan rashin lafiya an tabbatar da cewa ba za ta warke ba in kuma ta sha sai azumi zai za ta samu za ta samu da rashin lafiya sai ta ciyar adadin kwanakin da ake binta kowane kwana ɗaya ta ciyar da miskini ɗaya ko yake yana son karin bayani an ce as-salatu marratani fa in imsakun bi ma'rufin wa yawa akan haka wannan aya ne suka ce ai saki guda biyu ne kadai ba ba uku bane a'a saki guda uku ne in mutum ya saki matarsa zai iya sake dawowa da ita in kuma ya sake ta zai sake dawowa da ita an ya sake da ta uku ba za su sake aure ba kuma sai ita aure wani wai tura wa mutum jini da ake ja cikin wani a saka ma wani bai halatta ba ya halatta wa yana son a yi cikakken bayani game da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ne addu'a shafawa yake yi ko aje hannunsa yake yi sallallahu alaihi wasallam hadisai sun zo cikin shafa a mutum ya addu'a ya shafa wa'annan hadisan bara mun tattauna wannan magana wa'annan hadisan suka zo suna cikin bulugul maram aiko da'ifai ne kowanne ɗaya a cikin su izi ne bai isa a kafa hujja da shi a ce ya hali a ce a yi magana akan halaccin shafa addu'a ba to akan haka malaman da suka ga dukkan hadisan da suka zo cikin shafa addu'a bai ifai ne sai suka tafi kan shafa shafa hannu bayan an gama addu'a a fuska wai suka ce bid'a wai suka ce a'a ba bid'a bace menene dalilin ku suka ce wa'annan hadisan ɗai ɗai wasu da ifai ne amma in aka hada su duk baki ɗaya za su samu martaba matsayi da za a ba su hukuncin hadisin hasan in kuma hadisi ya zama hasan za a kafa hujja da shi haka ibn hajar ya faɗa a cikin bulugul maram akan haka wanda bai shafa ba yayi daidai wanda ya shafa yayi daidai ba matsala ce ta sai ai tashin hankali ko fada wai mutum yana iya sa wannan singileti mai yankin hannu haka ya sallah in ya fi karshe al'aura zuwa kasa wannan ya halatta a yi sallah da shi amma in bai karshe al'aura ba bai halatta ba wai mutum zai iya saduwa da matarsa alhali jinjiri ɗan yaro kankani na kwance babu laifi tun da ɗan yaro ne kankani bai san abin da yake ciki ba a takaice dan Allah kai mutumin ina ne wai ni mutumin ina ne ko ya halarta mutum ya amfani da toilet roll kafin ya yi amfani da ruwa don wani malami ya ce ya ɗaukar hukuncin hoji to an ka yi amfani da toilet roll ko ka yi amfani da shi ba ka ce za ka yi amfani da ruwa to ya halatta ka yi amfani da toilet roll sa'annan ka kawo ruwa ka wanke dan da Allah madaukin sarki ya yabi mutanen ku ba eh Allah ya tambaye ya yabe su cewa mutane ne masu sarki masu tsarkaka masu sanantawa a cikin sarki sai aka je aka tambaye su ku mutanen ku ba ne wanne ne kuke yi har Allah ya yabe ku a cikin alkurani sai suka ce su sun kasance in suka yi najasa sai su dauki hoke su yi sannan su kawo ruwa su wanke wai cin in alkiyama ta tsaya in mutum ya zalunci kafiri a duniyan nan sai aka je ranar lahira wai za a ɗauki ayyukanka na lada kai da ka zalunci kafiri a saka ma kafirin a'a ba haka al'amarin yake ba duk abin da kafiri yayi na aikin lada na aikin alheri Allah zai mai sakayya a cikin duniya zai zo ranar lahira ba shi da kai ko kaɗan abin da yake faruwa shine in ka zalunce shi ya roki Allah Allah zai saka masa a cikin duniya ba lahira ba lahira kafiri ba shi da alheri ko ɗaya sai musulmi wai in mutum yana sallah a cikin tahiya sai ya idar da tahiya tukuni sa'annan yayi salatin annabi ko ko a'a kafin ya idar da tahiya a'a sai mutum ya idar da tahiya at-tahiyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibat السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سواء تهيات فرقه وتهيات بي سواء ولن فيك تهياتي هو التهيات لله الزاكيات إذوا كرشي دو تهيات كي فيكا كي كرشي كي كلمة شهادة sa'annan in tahiyar farko ce kai salatin annabi sa'annan ka tashi in ya ta biyu ce bayan ka gama tahiyya kai salatin annabi sa'annan wa'ansu mazhabai suka ce wajibi ne sai kai addu'o'in da manzon Allah fada Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiih dajjal Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim to shine ka cika tahiyya kenan amma kai a tahiyya billah zakiya billah kaje assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ka sallame kai kuskure tahiyya bata cika ba baka yi salati baka yi jihada ba ba yi yi salatin annabi ba wa'an suka ce sallaka tayi wa'an suka ce salatin annabi cikin tahiyya har ya farko lallai ne sai ayi dan ne suka ce ai manzon Allah ya ce duk inda aka ambace shi ai mai salati sai kuma kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu suka ce tunda ta a Muhammad manzo Allah sai kai tafiye sai kai salati wai da aka ce duk wanda yake da ƴaƴa guda uku suka mutu ne shi zai shiga aljanna wai wani ya je ya ce shi yana da ƴaƴa masu yawa da suka mutu shi yasa za shi aikin da ya ga dama na masha dan zai shiga aljanna da haka ne in ka mutu akan imani sawa a ƴaƴan ka su mutu ko ba su mutu ba za ka shiga aljanna amma ka tabbatar da cewa duk abin da kai na masha a sai Allah ya saka ka wuta an kona ka ai maka azaba yadda duk ƴan wuta ke shan azaba sa'an nan daga baya ka fito tun da ka mutu da imani wani yake magana cewa to menene yasa idan muka ga wata a nan Najeriya sai kasarar can Saudiya ba sa in ba su ga wata ba wai nan Najeriya in aka ga wata Saudiya ba su gani ba sa aiki da ganin ba za su yi aiki ba sai in sun gani Me ba a ba su labari ne ko ana ba su labari ba su aiki da shi ne in ba a ba su labari ne to kamata yayin an ga wata a gaya musu saboda su dauki azumi su ma ko su sauke kai da kanka a cikin kasar ta kan aka ce an ga wata shakka ta shi ba ainihin matsalan ganin wata duk abin da yake faruwa ba wai ganin watan ko rashin da a'a shakku ne ke cikin mutane ko kuwa a'a kinin bibi in ma kana shakka shin waɗannan da gaske suke mutane ne suke yi wasanni da addini ko ba su damu da addini ba ga al'amura din da addini yana tafiya yana yana lalacewa ko kuma shagabanni ba abin da ya dame su to sai ran da yazo yace an ga wata ko ya tabbatar da ce ayi sallah ko ayi azumi sai ka rinka jin cikin zuciyarka anya ko wa'annan daga gaske su shine amma in ba haka ba matkan ya tabbata an gani hanyoyi ne guda biyu a cikin shari'ar musulunci in ma a gani ko da kwana ashirin da tara ne aka gani to ya halatta a kama azumi ko a sauki ko ko a'a hanya ta biyu ba a ga wata ba an samu girgije sama ba a samu sararin ganin wata ba to sai a cika lissafin wannan wata ya cika talatin duk sa'an da aka samu ɗayan biyu haka to sai lokaci ya za a kama azumi za a sauke za a yi sallah to su kazan saudiya yadda suke babu wani cewa wani ya ce ya gani wani ya ce bai gani wani ya ce zai wani ya ce ba a'a ba a rabuwa guda biyu in ka ga wanda bai kama ba to bakin mutum ne dan uwanka akwai waɗanda har sallah bayan limamin harami ba su yi in ya zama na kila sai su yi na ana sallamewa dama ba su shiga da niyya ba sai su jawo kamar suna sallar nafila da zama su biyu uku bayan suna bin suna bin wai su ba su yadda da limamin harami ba haka muka muka zauna da su har Allah ya gama rayuwarmu ka'idojin da aka saka a cikin addinin musulunci na ganin wata shi suke bi in ma a gani duk sa'an da amintacci suka zo suka ce sun gani aka tabbatar a shari'a a alkali ya tabbatar sai a bada labari a ce an ga wata sai masu iko sai an a tabbatar a sanar in kuma ba a gani ba aka jira har lokaci ya kai in lokaci ya kai duk ko ina aka kai za ka bada labari duk ma saman da ka kai ka faɗa duk ko ina ne duk kamar ka ɗaya ce duk kana faɗa yanzu za yi ko ina a faɗa sai amma sai an tabbatar in aka ga lokaci ya kai ba a gani ba kuma sai a cikin lissafi kwana talatin tunda watan shari'a musulunci ba wata da ke kwana talatin da ɗaya sai dai bana ko za samu eh, in aka yi sallah ranar asabar a nan wata ya zama kwana nawa kenan talatin da ɗaya kowa ya kuskure ko duk abin da za ka yi ba za ka fita ba duk yadda duk ba ka ba za ka fita ba in ma ka ce yi kuskure to shi kenan duk sa da ka zo aka ce an ga wata a kama ajiye su kuskure ne shi ma ko an buɗa masa hanya kenan in kuma aka ce to shi kenan a sabar za a yi sallah to an samu wata kwana talatin da ɗaya kenan ya za a yi matsala waye zai warware ta wani azumi azumi magana azumi ya wuce ai wata sallah sallah idi a eh sallah idi in ba yi ba mai ne ke kanka ba farko ke faya bane in wani suka yi ayyawa ya ya ko ba tsara ba ko fardu ayin ce fardu kifaya ce ko abin da ke faruwa shine baɗi in aka je cikin azumi ya za a yi shine ba ka da hujjar da za ka ce mutane kaza kaza kaza kaza saboda ga yadda al'amari ya zama in ka ce za an gani su kama azumi to nan dai kuma sallah ta zamo ya in kuma ka ce to shi kenan ai kuskure aka yi shi kenan shi ne ya gaya musu duk sa'an da aka faɗa ma kuskure abin da ke wajibi ne a kan shugabannin musulmai to an sarakuna ko shugabanni ko gwamnoni ko wane ne har ne har ko wane ne Allah ɗaukaki sarki yana da ayoyi yana da abu umarni da yayi a cikin alqur'ani ba sai ɗan watan azumi ya zo ya kai sa'annan su kina ta tashi ko watan sallah ba a'a ya kamata ya kula da addinin musulunci tun daga sama tun daga farko har zuwa farko manzo Allah ce kowanne a cikin mu yana kafa a cikin kafofin addinin musulunci kada ka yi sakaci a sagi a zagi addinin musulunci ko a samu inda addinin musulunci ta hanyar sa'annan kuma Allah madaukakin sarki yake idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghayri wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taqud ba'da dhikra ma'al qawmi adh haka Allah ya faɗa ko a cikin ayan an'am ko a cikin ayan nisa'i kuma me Allah ya faɗa wa kan nazzala alaikum fi kitabi an idza samitum ayati llahi yukfar biha wa yustahza'u biha wala taqulu ma hatta yahudu في يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannama jami'a wai duk sa'an da kaji ana yi wa addinin Allah izini al istihza'u zai yi ya zamo a magana ko ko a'a a aikace ma'ana tun daga sarki shugaban musulmai har zuwa ko da ma sun ne ko wane ne Tun da ana manzon Allah yake fada ma haka ina ga wani duk sa'an da kaga ana yi wa addinin Allah izini ko alqur'ani ko hadisi ko addinin musulunci ko menene izgili ana fada da baka ake fada ko a aikace aka ce kar ka zauna da wa'annan mutane unguwan ku guda gidan ku guda ka sauku ɗaya menene da menene in ya zama na ana son a zauna lafiya kada ka yadda kana kallo ana shima addinin musulunci mutunci in kai shiru ka yadda da wannan Allah bai ga cewa zuciyarka ta yi baki baki ranka ya face da wannan ba aka ce innaka idan mithlu قال ابن العربي وهذا دليل على أن مجالسة arabi ba لا تحل ابن العربي بمالكي ga مالكية قام من هي مالكية وهذا دليل duk wanda ke sai zai karanta tafsir tafsirin qurtubi juz'i na bakwai tafi goma sha uku ko kuwa juz'i ko kuwa suratul nisa'i ko suratul an'am in ka karanta tafsirin kurkuri za ka manya manyan malaman malikiya waɗanda suke sune jigo a cikin mazhabin malikiya kaje ne suka faɗa قال ابن خوي Mandad wani babban malami cikin manyan malaman malikiya da'iman kana magana kana karatu cikin aqida ko cikin usulul fiqh sai ga ana munakasha a ce wa qala fulan wa qala ibn khuwai mandad cikin aqida ko usulul fiqh yana cikin manyan manyan malaman malikiya yace man khaba fi ayati llahi turikat mujalasatuhu duk wanda ya istihzi ko istihza'i a cikin alqur'anin Allah ko sunnar manzon Allah ko addinin musulunci yace sai a rabu da ba a zauna da su ba Wahu jira a kaurace masa mutminan kana au kafiran ko da mu'mini ne ko kafiri ne ba lalari ce ne ko فاسق mu مجالسة ma'ana karatu in ka je makaranta to ko zaure ko ina ne aka yi karatu ana gamawa sai ya rufe littafin ya rufe littafin ya rufe aiki da littafin ya je ya aji ana abinda ake karanta ba aiki da shi ko daya ko daya kazalika وكذلك ashabuna yace haka malaman malikiya suka hana ad-dukhulu ila ardil العدو shiga kasar kafirai wa dukuli kana'isa kana'isihim wal biya kan a shiga kuma wurin ibadansu wa mujalasatil kuffari wa ahlul bid'ah mawaddatuhum wa la yasma'u kalamuhum wa la munazaratuhum saboda mai saboda suna izgili wa addinin Allah manzon Allah da kake gani ya fi kowa sai shi ne siyayyen halitta shi ne kake bin addininsa shi ne kake koyi da shi shi Allah ya aiko maka ne matsayin sa wurin su ha ne matsayin sa wurin su ainihin manzancin masu amince ne ba shi da daraja ba shi da mutunci a wurin su to ka tunci kanka imani ka gani ko masu ina da su ba suna ba za ku ba su kuɗi su zagi manzon ba haka bane kai ka yi imani da manzon Allah ka yi imani da annabi Isa ka yi imani da annabi Musa su kuma ba wannan matsayi da kake ba manzon Allah kake murna kana gani su hankalin su ba zai kwanta ba dan me saboda me suna kinsa kai kuma kana son ba daɗi ko to sai babu damuwa yake wa kan nazzala alaikum fi kitabi an saukar muku a cikin littafi an iza sami'tum ayatin lahi yukfaru biha in kuka ji ana kafircewa ayoyin Allah ana izini ana istihza'i ويستعذوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره كان كزونا تارد سوسين أن ترضى عبد الأشياء وإن نزلتك كان أدينا وإن إذجلنك أدينا فأنا يحدثك كزونا لسكوك وقلوة وهدى إنكم إذا مثلهم إن كيسوا dama an ce man ra'a minkum munkaran fa yughayyiru fa yughayyiru bi in kana da ahali kai ne iko ne kai ne shugaban kasa ko gwamna ko minista ko sarki ko babban malami a tsoro sai ka kawata ka ce a hana manzon Allah ba abin wasa bane duk wanda ya mutunci manzon Allah za a ci mutuncin sa bai ka kowa kowane ne ne sai ka fadi haka shine za ka kai wurin Allah in ba ka ba ka da imani in matsayin ka bai kai haka nan ba sai ka yi ka faɗa da baka ba hana za ka yi da hannu ba sai ka tara fitina mafi yawa sai ka yi nasiha ka yi wa'azi dan menene za a yi kai za manzon Allah ya ce maka za ka faɗa a baka in kana jin tsoro sun fi karfin ka wurin aiki ne sun fi ka yawa dama ga kuna ta daibo su ko kuna ta basu suna samun makaranta ba su sama samun wahala ba wurin shiga makaranta ko shiga makaranta duk waɗanda ke samun wahala daga ɗaya ta zo tana faman a dauke ta makaranta yar musulma ce kuma a cikin kasanta tana fama ta ci ba ta ta makaranta ko a dauke ta aiki yar musulma ce waɗannan ba abin da ke ba su shakka cikin shiga makaranta ba abin da ke ba su cikin shiga makaranta kuma ba a kowa karatu suke yi ba tun da la'asar za ta ta je karuwanci har sai asuba za a kawo ta da mota karatun ne ta amma za ta ci jarrabawa tun da la'asar bai ta bakin koma bayan za su rufe in ma an ja an ɗauke su an tafi ko sun zo sun fita sun tafi in suka je kan karatu suke yi za ta dawo da kaji gidan gona da biskit da cokali. wa'ansu har firiji ne za a saka musu a daki saboda alhazan suna da kuɗi ba su da abin da za su yi da shi a lokacin a wannan ɗakin akwai musulma da take cikin wannan ɗaki ta yi azumi ran nan ba ta da abin da za ta karya wannan ta je ta yi karuwanci ta kawo abinci ta kawo komai da komai wannan musulma ita ba ta da abin da za ta je ta sayar me ya hana ta je ta sayar imani da mutunci ko to an taba taimaka musu to na muna fada suna nan azumi za ta yi ba ta da abin da za ta karya abin guda ɗaya ne ba 01 ba 01 02 bane in ta karya kumallo da in ta karya sai in ta bude baki ba ta da abin da za ta yi sahu, ko ta yi hakuri ta yi sahu, ko ta yi sahu ta yi hakuri da abin a wannan ɗakin wata za ta fita da la'asar ta je yawo sai da asuba za a kawo ta da biskit da cokalata da menene da menene da menene wannan tana kallo an hada suri ɗaya to ina ɗan wanda musulmai ba za su ina alhaji ina masu kuɗi ko taimakawa ba za ka yi ba ka ɗaiɗi ɗan kuɗinka ina ma nan ka je hajji to hamsin to talatin to ashirin a sai ko da shinkafa ko mai ko ne a je a basu ba lalle sai ka san da wa addinin Allah aure ta kare mutunci abin da ke faruwa shi hatta ya kudu fi hadisin da yake innakum idan mithlukum in in kai malami ne ka tsawata in mai mulki ne ka hana malami ne ka tsawata in duk ya fi karfin ta, duk taron an fi karfin ta har ne aka ce ka bar Allah ya jiran ka ya ɓaci in ba a samu wannan ba innaka idan misluhum li anna riba bil kufri saboda yadda da kafirci ne, ba Allah ne yace innakum yace innakum izan misluhu. lallai kun zama kaman su ɗaya kuke wurin Allah dalili inna Allah jami'ul munafiqina ka zama munafiki kenan ko Allah zai hada munafikai da kafirai a cikin jahannama baki ɗaya waye zai bi da karanan daga waye zai bi ba dai kuɗi kuke so ba za su zo su ba ku kuɗi amma sai an raba ku da imanin ku to magana game da layya layya dai hukuncin malamai duk sun yi ijma'i kan cewa layya shari'a ta ba da izini ta ta shari'a ta shari'a ta yi umarni da ai layya saboda me لأن أجمع العلماء على مشروعية الأضحية malamai baki ɗaya sun yi ijma'i kan shar'ancin yin layya saboda me da kaulihi ta'ala saboda fadar Allah madaukakin sarki fa salli li rabbika wanhar kai sallah dan ubangiji ka kuma kai yanka kai kuka wa bima rawahu shaykhani an anas da kuma hadisin da Imam al-Bukhari da muslim suka rawaito daga anas صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وكبر ووضع رجله على صفائحهما yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi layya da raguna karo guda biyu masu mai kosassu ya dora kafarsa akan wuyansu da ya yanka a wata riwaya manzon Allah yayi layya da rago ɗaya ce haza anni wa an ahli baiti ɗayan kuma aka kamo yanka yace haza an amman lam yudhi min ummati ma'ana tun daga zamanin manzon Allah har ana da kasa ran da baka samu kudin yin layya ba ka shiga cikin kan da cikin layya ba sallallahu alaihi wa da layyan manzon Allah wace ce kafi. amma kana da hali ba sai kai ma'ana mun tabbatar da cewa mun tabbatar da shar'ancin yake kenan ko menene dalili Allah yake fa salli li rabbika wanha kuma manzo Allah akwai hadisi sahihi cikin Bukhari da Muslim mutafaq alaihi manzo Allah ya yi layya da raguna biyu karo manya manya kosassu isassu guda biyu ya yanka to eh, inda da ijma'il malamai kenan malaman duniya duk baki daya sun yi ijma'i akan haka ba wanda ya taba ba wanda ya taba musu to ina aka samu sabani sabanin da suka samu shine shin hukuncin layya sunna ce ko wajibi ne yin layya ne shine zamu ji abin da suka fada shine ma da yake wa inna mahtalafu fi hukmiha hukuncin layya shine aka samu malamai zantutukan su ya sha bamban fa zahaba abubakar sayyidina abubakar wa umar da sayyidina umar da abu mas'ud al-badari da abu mas'ud al-badari wa bilal da sayyiduna bilal manya manya sahabbai guda nawa kenan guda hudu cikin tabi'ai kuma sa'id ibn al-musayyib da ata da alqama da aswad duk waɗannan manya manyan tabi'ai ne su kuma guda nawa kenan guda hudu sa'an nan cikin bayan su kuma manya manyan malamai imamu malik wa shafi'i wa ahmad wa abu yusuf wa ishaq وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر دكا وأن من يمن يما لما يجيبهم الدين المسلم في باكي ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة yin لي سنة mai ƙarfi ina ma'anar sunna ce mai ƙarfi shi haƙƙin mutiri a cikin akan wanda yake da ikon yin layyaɗin wa laisa alaihi shai'un in taraka in yana da ikon yin layya da yi ba ya saba Allah ba saba Allah ba sai dai ya rasa faralan wannan aiki mun ci magana ko sayyidina abubakar a wata riwaya ma aka ce sayyidina abubakar wani lokaci sai ya ce yin layya dan mutane kada su dauka cewa wani ba su yin layya menene hukuncin layya a wurin imamu malik da shafi'i da ahmad da abu sayyidina abubakar da umar da sayyidina bilal da sayyid ibn musayyib da afa da muzani da waɗannan manyan me ya hukuncin da ya wurin su sunna sai mu akada in ba kai ba baka da laifi in kai ba ka samu lada mai dimbin yawa to dan Allah sai mutum ya je matsanta wa kansa yace lalle sai yayi ko a baki ko sata ko menene wannan matsalar ba ainihin son ladan layyar shi ne ya kawo maka wannan ba wata matsala ta shiga mun gane ko wata matsala ta shiga ciki tana zaune cikin birni ga gida ga gida eh, in jajibirin sallah in ba razo ka zo ka daura ba da matarka da yayanka sai sun sha to shine abin da yake damun ka da sai ayi ko amma ainihin ba wani ainihin lalan ba amma cikin makaranta nan mu muna shi Allah ya rufa mana asiri muna shi bari ki mutu ko ba wanda ya sa abin da yake tilas sai ta gidanka in baka kai dai yabba ba wanda ya sani shi sai ka je abba to ka saura na maka yin ka aje ko ko wai zo ka baki ba yi ƙarya ba baka yi layya ba ko ko ka yi ƙarya na gaji zai fito aka so na ma aka yanka aka soya aka aje kowa za ka rabu musu guda uku ayi da raba dama za ka shi ba baka yi ƙarya ba kuma baka yi ɗaya ba ka fita amma in cikin birni kake sai dai kai fata ko kai rance in ba haka ba rannan rannan sai dai masu ka da yayanka su je unguwa kuma in suka zauna wannan unguwa suka zauna wannan gidan sun fi gori abin da yake matsa maka kenan in ba ka buga sai na maka imamu malik ma aiki ne aka fadi magana sai ya magana ta fi shigarsa to imamu malik da imamu shafi da ba da wannan duk sun ce sunna ce muakkada wa laysa alaihi shay'un in taraka yasa uwar gida ke ma ki aka ce ba farilla in bai yi ba in ba shi da hali kada ki ji damuwa kada ki fitine a yi hakuri mako ɗaya kwana biyu uku mako wannan matsalar ta wuce an manta suna da yawa harkoki suna da yawa a ci da safe da rana da yamma shi ma ba karamin aiki bane in ba hali bana a cikin Kano ba an samu tarki waɗanda suke da daraja shekara ta kai ba shi da ba shi da abin yanka yace jama'a ku je ku ne yabo bana Allah bai hore muna ba ya rage sa ya kwana lafiya yasa in ba ka da hali kada ka matsanta wa kanka in ne ki ba shi da hali yi hakuri kwana biyu uku hudu mako an manta da wannan aiki ba wata harkar kuma kudin makarantar ya kada ya ce وقال أبو حنيفة إمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والأوزاعي هي واجبة على المقيم إمام أبو حنيفة da Muhammad ibn al-Hasan cikin manyan malaman Ahnaf na almajirai Imam Abu Hanifa da Imam al-Auza'i su suka ce wajibi ne wa lalle wajiba ce akan mazauni wanda yake da hali amma ban da wanda ya haji wanda ya je haji abin da yake a kansa yayi hadaya duk waɗannan kowanne na da dalilai wanda suka ce ba wajibi ba ne suna da dalilai wanda suka ce wajibi ne su ma suna da dalilai amma zance mafi inganci cewa ba wajibi ba ne. mun gane ko tun da kake baka fi sayyidina abubakar ba baka fi sayyidina umar ba baka fi imamu malik ba ko yanzu mun tabbatar da hukuncin layya ko to abinda za a yi layya din rago ko akuya ko saniya ko sa ko rakumi ba da su ake layya ba to sai rakumi ɗan shekara nawa za a yi layya ko saniya ɗan shekara ko ko sa ɗan shekara nawa ko rago ko akuya ɗan shekara nawa aka ce rago dai ko akuya sai wanda ya shekara sa kuma sai wanda ya shekara uku rakumi kuma sai wanda ya shekara biyar aji na'am أجمع العلماء على عدم إجزاء غير المسن من الإبل والبقر والماء ما لم يكن إجماع ko akuya ko rago ko sa ko rakumi in bai zama almusinnu ba in aka yi layya da ɗayan su layya ba to wurin cewa rakumi ko saniya ko rago ko akuya almusinnu ɗin ina ma'anan musinnu shine imamu malik yace almusinnu cikin rago ko akuya sai wanda yake kara al almusinnu cikin sa sai wanda yake kara uku almusinnu cikin rago sai wanda yake kara biyar imamu shafi'i kuma yace abin da ake cewa almusinnu cikin rago ko wanda wanda ya wata shi da ya shiga cikin na bakwai shine abin da malik yake fada وروي عن الأوزاعي وعطاء إجزاء الجزء من الأنواع الأربعة وجمهور العلماء على إجزاء الجزء من الزعم ومنهم الأئمة الأربعة يتي ما لما يجس سنتي إن كي لي دراغوكو أقويا لي تكاي وأما راغوكو أقويا ميتكرا نوكومي وسنوى واختلفوا في تهديد الجزء والمسلم فذهب مالك إلى أن الجزء من الظعن هو ما استكمل سنة وهو المشهور عنه يتي راغو كي ولي تكشكرا akuya sai wacce ta shiga shekara wata hakkaka dukulu fi saniya wa min al-ibli daga raƙuma kuma mastakmala hamsa sinin imam malik yace sai wanda ya shiga shekara biyar wa min al-baqari mastakmala thalath sa kuma sai wanda ya shiga shekara uku وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد إلى أن الجزع من الضأن ما له ستة أشهر ودخل في السابع كما يد مكفأة كما إنما لم يسكت أبن أجي في مضأن كورا قل زع إلي كو أقيا في وند يسكت شكرا وتشبع يسكت كما تنبقوا وسني المعز ما له سنة ودخل في الثانية amma dangane da akuya a rago ke ne fada amma akuya wani imamu shafi yake sai wacce ta cika shekara daya sun bakari ma lahu sanatani sabanin imamu malik da yake sa sai wanda ya kai shekara uku imamu shafi yake sai ne shekara biyu wanda kala fi salisa wanda ya cika shekara biyu ya cikin na uku sa'annan kuma rakumi yake shi ma ya dace yake sai ne shekara biyar amma kasa da haka in aka yi layya sai dai a ba a gida amma ladan layya bai ba a samu ladan layya ba mun gane ko to mun san layya hukuncin layya mun san kuma ba a yi layya sai da rakuri ko sa ko a rago ko akuya sai dai waɗansu malamai ka kaɗan kamar tsawu da waɗansu malamai wanda suka ce suka kawo waɗansu matsaloli ba za mu faɗa ba don kada ya shiga cikin gogolon mutane ma'ana rakuri ko sa ko a rago ko akuya in rasuli ne a mazhabin malikiya sai wanda ya cika shekara biyar haka ma shafi in rago ne sa ne sai wanda ya cika shekara uku a mazhabin ahnaf sa wanda ya cika shekara biyu ya shiga na uku zai in rago ne kuma wurin imamu malik sai wanda ya cika shekara haka akuya wurin mazhabin shafi'i rago mai wata shida ya shiga na bakwai za a yi duk wanda kai layyar ta yi yanzu mun san abubuwan da ake yin layya da su to wanne ne ya fi fadala wurin Allah in kai layya din rakumi ko sa ko rahu, wanne ne ya fi eh to Imam Malik sai bai kalli darajar abin da kimarsa da tsadarsa ba me ya kalla kace manzon Allah ya dawo kan yin layya da raguna yace abinda manzon Allah ya dawwama akai shine abinda yake sai sa sai yace abinda yake shine rago na biyu sa na uku rakumi sauran malamai kuma suka ce a'a rakumin shine yafi ko kuwa sa'an nan na biyu rakumin shine yafi na biyu sa na uku rago da ake cikin اختلف الفقهاء في الأفضل من الضحايا malamai sun sabani cikin abinda za a yi layya da shi ɗin, wanne ne yafi daraja wurin Allah فذهب مالك رحمه الله واصحابه imamu malik Allah ya masa gafara Allah ya ji kansa da almajiransa suka ce ila anna al minha al-ghanam yace raguna su suka fi thumma al-baqar sa'annan shanu thumma al-ibil sa'annan rakumma wa anna fuhula kulli naw'in afdalu min rago ko sa ko rafuni ko wanne bujimi ko karo bujimin saniya bujimin sa ya fi wanda ba bujimi ba karo rago ya fi wanda ba karo ba za'an nan rakumi ko rakumi namiji da sa namiji da rago namiji sun fi rakumi ta mata ko kuwa a saniya ko kuwa a tinkiya ai gwaran rakumi namiji ko rakuma ta mace rakuma kenan ko imamu malik shi abin da ya fada kenan raguna sa'annan shanu sa'annan rakumma wa zahaba al-jumhur manya manyan malamai masu yawa suka ce wa minhum al-a'immatu thalatha akwai imam shafi da imam abu hanifa da imam ahmad dukkan su suka ce ila anna tafsir al-ibli su suka ce rakumma su suka fi sa'annan shanu sa'annan raguna واستدل مالك واصحابه امام Malik yake shi dalilin sa akan cewa raguna su suka fi sa'annan shanu da yake bi muwazabatihi sallallahu alaihi wasallama ala sabiyati bil ganami saboda manzon Allah ya dawwama duk sa'an da manzon Allah zai layya raguna yake yankawa wa la yuwazibu illa ala al afdal ce, manzon Allah ba zai dawwama kan abu ba sai abin da yake wannan matsalar ta samu shiga lissafi azanci imamu malik kenan ko su dukkan su babu wanda yake da tabbas dalili cewa wannan ya fi, wannan ya yafi karfe bincike suka yi kowa ya kawo azancinsa imamu malik tun da manzon Allah ya dawo kan raguna su suka fi da ashe ba su suka fi ba da ya yi da shanu da rakunma su kuma wayancan malamai suka ce rakuni ɗaya zai sai rago guda nawa shanu sani ya sa kai zai sai raguna guda nawa ya fi tsada masa ya fi yawa alherin ya fi yawa wanda za su yi amfani da shi sai suka kalli wannan matsalar suka ce abubuwan da suka fi kowanne ka ɗauka aikin ya yi in kai saboda Allah Allah zai baka lada. Hmm. Hmm. A'a, layyata yi sai dai wadata ce ta sa yi ko? yanzu mun tabbatar da wanne ne ya ko in ka ɗauki mazhabin malikiya sai ka kai raguna su suka fi sa'annan shanu sa'annan rakuma in ka ɗauki zancen manyan malamai guda uku su kuma suka ce kowanne ka ji dalilinsa. kuma kai da kanka lissafi ka fitar da asubanci ka fitar da ka fitar da asubanci a zuciyarka ka kalli matsalar ka gani wanne ne ya fi imam malik yake nan ba za ka kalli tsadar ba ba za a kalli yawan naman ba ba za a kalli waɗanda za su yi amfani da naman ba don yawan a'a me za a kalla tun da manzon Allah ya dawo makan abu wannan shine yayi wancan kuma kalla wannan rakumi guda ɗayan aka saya na ka yanka naman rakumi mutum nawa za su yi amfani rakumi ɗaya yana ta matsayin raguna guda nawa sai ka ce abin da yake kenan babu wanda yake da dalili daga Allah ko manzon Allah azanci ne dabara ne jihadi suka yi to matsala da ke tare ita ce shin ya halatta a yi kamfani a yi mutum biyar su hadu a cikin saniya ko mutum bakwai su hadu a cikin rakumi ko saniya ya halatta ko bai halatta ba malamai suka yi sabani a kan haka wani suka ce a'a wani suka ce ya halatta wanda suka ce ya halatta yaya za a yi wani suka ce sai kowa ya kawo kai ka kawo kudi ni na kawo kudi mu sai saniya mu bakwai yayi amma ya ba suka ce ba wanda ce ya halarta da kawo kuɗi ta kuɗi mu sai rago ɗaya mu yanka a yaya za a yi ke cikin rago aka ce sai dai mutum ɗaya ya saya mai gida ya saya ya yanka ya sa ka gidansa cikin ladan ya halaka mun gane ko yace yaya